الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أن يننا صفوقوي بغوبة يصفر فوتين تاتي خاف 1435 كالندا الهجرية ناجن ديري ب صفو الشيخو na disamba 2013 kalendar miladiya na ya cakatun littafiyar sharhu sunna ya alimamun muzanni rahimahullahu ta'ala shabari ta fi gan أخبرنا الفقيه الإمام شمس الدين أبو العز يوسف بن عمر بن أبي نصر الحكاري في شهر صفر سنة, ست سنة ستة عشر وستمائة قال حدثنا الشيخ الإمام الحافظ الثقة بقية السلف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن عيسى بن ابن جرباس المعراني من لفظه بالموسل في تاسع عشر من جماد الأولى سنة إحدى عشر وستمائة قال أخبرنا الشيخ الصالح العالم أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد بن حمد ابن مفرج ابن غياث ابن غياث الأرتاحي بقراءة عليه بفطات مصر قال أخبرنا الشيخ المسند العالم أبو الحسن علي بن الحسين بن عمر الموصلي الفراء فيما أذن لي فيه قال ها حول سند كنا قال شيخ إبراهيم بن عثمان أخبرنا شيخ الإمام الفقيه الحاسب أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم السلفة الأصبهاني السلفي في كتاب في كتابه ليلى من الإسكندرية في ربيع الآخر سنة 74 و500 قال أخبرنا الشريف أبو محمد عبد الملك بن الحسن ابن بيتنا الأنصاري بمقى بقراءة عليه في سنة 99 و400 قال أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن علي النسوي الفقيه قدم علينا مكة أخبرنا أخبرني أبو محمد إسماعيل بن رجاء ابن سعيد الأسقلاني بأسقلان قال أخبرني أبو الحسين محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الملطي وأبو أحمد محمد بن محمد بن عبد الرحيم القيصراني قال أخبرنا أحمد بن بكر الماذوري قال حدثني الحسن بن علي الماذوري الفقيه قال حدثني علي بن عبد الله الحلواني قال كنت بطرابلس المغرب جوة طرابلس فذكرت, ل... فذكرت أنا جوة توي وأصحاب لنا السنة da jama'a an goci a tuwe da sunan ma na aqidan ahlus sunnati wal jama'a al firqatu najiya at ta'ifatu al mansura ahlul hadith wal athar ahlul ittiba'i atun ila an zakarna al muzanni rahimahullah har a cikin al imam al muzanni ne man wuci kojo fa qala ba'd ashabina sashin jama'a ne shi ba ga wannan shiga balaga ne annahu mu fil qur'ani wa yakifu indahu lawo ga awu ke dai al-imam al-muzanni aga tu mas'alai al-qur'ani ye wajo feji wakafu bi ma'ana wajo ga al-qur'ani kalamullahi amma waya gaga ko makulokun ko gairu makulokin wajen haɗe etubo wa zakara akharu zamu cike fiye annahu yaqul kida al-imam al-muzani ya ga annahu yaqul kida wani sai daga yin cina, illa an ishtama ma'ana qaumun akhar har a ce ya gube ci fa amman nas zalik fa gamman nas zalika gamman shadida idan ta damuwa sarau eh, bana al-imam al-muzani da ilimi kadana ba nan wuje ciwo kadana ga wasai daga ne na yan bidiya shi nan fakatabna ilaihi kitaban a cikin littafi lo ba al-imam muzani ganci nuridu an nasta'lima minhu a shiga ya waga daily ni biyu kin wa ga ti akida bu fakataba ilaina na as-sunnah al'imamul zani ce kali kata kada biya a zancin na shirin ya da nan, bi ma'ana bayani dana ya fi da ya alusunnati wa jama'a na wuta ci ubo na wani jigali ta azumi da mai ga sunna kan ci jimuci to shiraya fil matsalayen kadaro wal irja'i da matsalayen irjawi wal qur'ani da matsalayen qur'ani wal ba'asi da matsalayen gaza ne ke alkiyami wal nushuri wal mawazin da tsuwe wa fi nazari zan bi lamarin yele yaso ce fakata ba al imam al muzani ce ka ki wa ji ganuwa daga mukaddiman nabarin wa ne ga isnad ne labi bata na ko e gode mu tire sun ke de ga ne bidana al imam al muzani ga ga wannan ko Number two, wa ga wake laba abun nan ga zane zane gani askalanu, zane zane gani misra, zane ga gani kano, a shami na da da katu buda wa gaji katu da na wa gaji katu na wuge wala mutuwe. Ko? Wa ga yake bi ne ga gani za zan, eh, ya kan zai, ko ya sa kan zai. A shawa ne mini na da katu lokacin na gaji to katu na laji kiyo. Allah tuye ko pelita ta suna kana alaka wa ga je ki kazan ga aji kazan ko ladabi mu yau na manyan musulmi ya lami tutun zamanin fayi nan har be bani kuyo ko hmm. wale ga ne na wace lain babun no bena in ja fasa kun bi na ba'i fata bayyano ila ga fasiku da labari da ga wa tabbaci ya ga wuce a ga kazan kazan lu bu ko uga ga baba ka sai ti do lu wa ni wo na zu ci ja ga da go ma ili ni ajini na ba nu yo re be za na wa lai li ni be ni ngo le ko al imam al muzanni wa ne ga mas'ala na ajnu be ti sharu sunna wana a eti matsala ya kadaro in ba na ya buwa na ya a lusun na jo zan da bi da ya ko hmm. matsala ya irjawo ya matsala ya imani ya buwa na ya rigbala tsakani a lusun na ji Bi murji aji, bi khawarij bi mutazila ji mas'ala alquran ya e ba ne rigala da takani alusunna ji gangani bi mu'attila to mushabbiga to jamiya to jahiliya to hululiya to ittihadiya bi mutazila ji matsalai albas wa nushur ya e ba ne rigala da takani alusunna ji gangani bi falasifa ji yin mawazinu ebo ala riga takani a suna yin gani bai motar da matsala yin nazar ebo ala riga ala da takani a lusun da shi gangani bai sufaye shi gangani bai jami'a shi gangani bai motar da gani bai shi a shi ta al'imamun muzin ne ga أنه كان بسم الله الرحمن الرحيم أصمنا الله بالتقوى ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى أما بعد فإنك أصلحك الله سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به وتدرأ به عنك شبه الأقاويل وذلك وزيغ مقدسات الضالين وقد شرقت لك منهاجا موضحا لم آل, لم آل نفسي وإياك فيه نصحا بدأت فيه بحمد الله ذي الرشد السليل الحمد لله أحق من ذكر وأولى من شكر وعليه اسمي الواحد الصمد الذي ليس له صاحبة ولا ولد جل عن المثيل فلا شبيه له ولا عديل الصميع البصير العليم الخبير المنيع الرفيع آل على عرشه وهو دال بعلمه من خلقه أحاط علمه بالأمور وأنفذ في خلقه سابق المقدور يعلم خائدة العين وما تخفي الصدور فالخلق عاملون بسابق علمه ونافذون لما خلقهم له من خير وشر لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا خلق الخلق بمشيئته من غير حاجة كانت به وخلق الملائكة جميعا لطاعته وجب لهم على عبادته فمنهم ملائكة, فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون وطائفة منهم حول عرشه يصبحون وآخرون بحمده يقدسون واصطفى منهم رسلا إلى رسله وبعض مدبر مدبرون لأمره ثم خلق آدم بيده وأسكنه جنته وقبل ذلك وقبل ذلك للأرض خلقه ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاءه عليه بأكلها ثم ابتلاه بما نهاه عنه منها ثم سلط عليه عدوه فأغواه عليها وجعل أكله لها إلى الأرض سببا فما وجد إلى ترك أكلها سبيلا ولعنه لها مذهبا al-imam al-muzanni rahimahullahu ta'ala min ya imma sunna jibuda ga na Allah wa iyyakum bittaqwa ce ci goyi ta to yi to we be da sun ce ci ko wa waffaqana ce ci mujibade wa iyyakum to yato limuwafaqati al-huda da dacewa ci da bawi amma ba da su manana fa'in na kaki kawai aslahakallah ce ciwo ba ce cawo gyara ce cawo suna kirki sa'altani wa ni wa gini ga an uwa zai halaka mina sunnati ke da min yin yawai min ji bayanin yawai ya sunna amuran, ya lamari na to sabbiru nafsaka ala masu bihi na waga mini waje hakuri wace wasu suna wuce gbanyina wa tadra'u bihi an ka shuba al na mabiwi tadra'u waga lilaki abu ladam an ka kiya ci ta ce wai shubha al aqawili shubwaye ya gaji wa zai da sati dalil gani be na ja fa da ki tsabe da ja gina wa kad sharahtu laka min hajan ati kan ya sharai jiyawai da ka kiyawai da bayani jiyawai ye kona muwaddihan unga ga kiye na lam alu nafsi wa iyyaka fi nushan to ni to wai Ni so yando ciye na yana siya ga gani a jiyawai ana bada'tu fi bihamdillahi ni ya ca bayaniyar sharayin sunna wuce da yabo jiya so ya ci zai rushidi ya tunawu ba wu a sadid ba wu yin goro na za alhamdulillahi ya bi bata da tabbata ya allahu a haku man zikira ya tunan gai ya tunan jega a catu ya nuna wa aula man shukira nga mai zane make goyi ga a caji ya boya wa alayyi usmi etu uchi dajiyo na yo etu uchi ga na-edu etu uchi ga meji egwe ga meji kirarị etu uchi ga yi e, e etu na alwahidu nike ciwo asamadu ndị bukata lo ba zai ndị oro mini ya alita oji bụ alita ji bukata da bebu allazi etu na laisa lahu sahibatun ndị yi niya wala waladun umadiyya jalla anil masili Allahu ya wuce, wa wace ke lambe luwa fala shabiha lahu adina bi ya cina, wala adila madina ga ba fabi ko asan tafi yoyi na asami'u ya wuce wu albasiru umailiye al'alimu umaje ilimi alhabiru umaje dondo almani'ur rafiya ya tuna kaye na ya tuna mai ke layan tuna matsala ya ba shi yau mini ya sun nore ya tun wuce allahu alin ala arshihi wa allah tuta tiya al'ar shubo wa huwa dalin bi ilmihi allahu matso ba ni taushi bi ilimi min halki ya ni matsala ya ta ci a hata ilmuhu bil umuri ilimi ya tsaye cinwa bayan doro keji ilimin ce ce mai doro kishi wa an faza fi halkihi sabi kalmakuduri ina shi zoliyani ce ce shakanin wazan da ta ya halitta shi ya alamu hayi na talayuni wa matu fusudu hayi na talayuni wa matu fusudu e da je yi ya cire daga biya ne za su da ya gbona to ya ci da ilimi falhalku amiluna alitaje lutulo da sabiki ilimihi da na shi jani to ci da ilimi ka da ji to na nan hmm. wa nafizuna alittaje mai ji execution ji ma'ana e laladato da ma halaka humlahu yana to ci alita ta gugwana min khairin wa shari'a alkhairi bi shari'a la yamliku la li anfusihim alittajaji mallaka wa ya fita cawo mina ta'ati ye mina tuye ti na nafaye ya amfani dondwa to ci wuba na je ka jana wala yajiduna amma ke da yandoci ila sulfil masu yace na ga fantele bayan tuye ci na luwana alhadaf an ya fifaya khalaqal khalqa bi mashi'atihi so ci ji halitta ya halitta ji da bambuwi nin gari hajjatin umar ya ce ce je bukata je ka na ci lo ba matsala ya ni ci wa khalaqal malaikata ce ci halitta yi malaika ji jin jami an bayyana ni to a ce goyi mi latu waje balagum ala ibadatihi ce ci ma halitta yi malaika ji ibada ga ji ya ce ili ci ba faminihun mala'ikatun a da mala'ika shi na wani bi kudurati hilin arshi hamiluna da kudura ya tsoye ce mala'ika wuce la'alara shi ya tsoye ce lanar wata ifatun amma da zan wace mini mala'ika ya tsoye yobe mala'ika shi ya tsoye yobe haula arshi hi yusabi hula a fejin tasbiji ma la'alara shi ya tsoye ba goba wa akharuna amma da mala'ika idabo Bi hamdihi yuqaddisuna eje eh, boya tsoci ameli tsoci tata tafa minkum rusulan tsoci maza za shi tsami ne malaika je wanda shi tuci shi na wazan ga ci tsami ne malaika je wanda to to ila rusi ilo baya tuci shi ma'ana malaika idan wanda tsoci ya tullo bayan ba shi nan wa ba'd amma dai malaika je dabo mudabbiruna li amrihi da je di tadbir ya lamarin ce na a ga yadda wuyo matsala ya wuce ce sun ma halaka adama biye da shi kagance shali ta ni da adamu ji biye guyi wa kana hu jannatahu sai ceci ma nabi adamu na da ga dali nan? wa kabla zalika lil halaka khalaqahu ka ni ma wuce ma ceci ci jali ta ni da adamu ji yabon rayuwa na wa bedi da kin wani hawu sai ci makani bi adamu an shajaratin daga cigban gocha kuma gici ba wuce ma kad na fada qada'uhu alayhi bi akliha na ce ta akpa shi boli ni ga zamani bai bilu ka ni bi adamu ga alwa aljanna wucin ga gici ban ba ni bi adamu be gici ban nan sun mabuta lahu ce ce ni bi adamu mace ne bi ma na hawu anhu yana ce ce ka ni bi adamu na min ha suma sallata alaihi aduwahu ce ci kila makiriya nabi adamu in ce ya kwa nabi adamu gan jaza nabi adamu da ko fagawa wa alaiha in ce wuta ya ce ci bagi na wajaci bagi waje ala aklahu da ilal ardi waje ala mutane lada lada aklahu laha yina nabi adamu gici gbandana ilal ardi sababan nan ga isa gida launca cikin jona hmm. fama waje da ila tarki akli ha sabila annabi adam wa da ya kundu sun wa gici bandana ya wala an wala ha mazhaba kuma da ya kundu wa fake ye ci bandalu wana hmm. sai ci wi ba da bai kada sai ci yi da ja fani da albarka ne ba hmm. ga bu yi ko man ga sama na Allah wa iyyakum bi taqwa sai ci goyi ta yi toye bai da su ya tsoyici wa faƙa na tsoyici muji yi wa iya kuntoye limuwa faƙatil huda da dacewa ji gangani bai bawi wa ne gan daga babu na al'imamun muzanne ba duwa ya tita cin umar to da jiwon kalita fiye nan ko mm. a shewa ne ga ministry fayyar zane ji dawa na budan sai ya doku bi aduwa bai ya ci ta ci wato jama'a na ji wai ba aduwa ya nan a ga nabi a ga anabi ala talalul mushriki na nabi na wa gula da ke mushriki ja nabi ga inni lamu uba asla anan atunitu da milan fi zane bula da ke zaji na inna ma bu irtu rahma atunitu tun ebo milan fi rama ya zaji annabi sa sallam ga Allahu mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun Allahu jama'i mi jawaba hakika bi kiya hmm ade ili ya Abu Hurairah ga annabi ba addu'a ni ba addu'a nan lulu musulunci annabi ya Allahu mahdi umma Abi Hurairah Allahu wunna ya Abu ba ko wale ga mini aduwa na alimamu muzanni ba nan in ba rasa hugwayi utsa toyi toye a sha a tsa da gwasa ko na wallahu ya su muka na nasi a gwazatsa daga shiri tonawale na tonawale ya na tsoye ce jiwu to la musulunci hugu alazagwa ta musulunci na nan nga ya ma har yi zoba wulu ta musulunci so kwanwu na na na malawa da bukatan idinar siratar mutakin sai ci wuyi bai kwai buru allahumma arina alhaqa haqqan warzuqna ittiba'ahu allahu la gaskiya wuyi ko yayi ko milatu wa arina batila batilan Allah la gama na wi ga gama na cina wa ruzuku na jitina bahu omo ya yi iko biya gangani biyu wanda yana da daga inda rajula la ya'muru bi amali ahli jannati idza ilo fi gini ahli janna ta mai kunu baina wa baina illa zira inda da kibi aljanna da wa ga gwa kaniya fa yazku alil kitab fa ya'muru bi amali ahli da zalata ta da yi na ganci ta ga gadana a shawa ne ga biya ni a shawa shi dole ne za sai baki nan ya zafe bai tsawa da tsoci na ruwa e ne da ko ebo na alhayu la yi manu alayhi fitna za na gayi da rayuwa na wanda ya minci ga fitina bai ji waya ko fitina ya shubuha ko fitina ya shahawa fitina ya shubuha ya bai as lack of ilimi energy dalili ana gudiya ga gayi dalili emeji hujja na hujja ogon gai hujjo ena uji ba dalili na ogon ba ko dalili jo ena ngole ko hujje na aye gane ko hadisi gane ga ena waya da di fahimta na ngole ne mashuwa ngole ne lalabi ko amma shahawatu mulki shawaye yi shawaye sasa shawaye ji wace alega yana gazagwa da shigo yana ga ilimi ko ina ma a ga gazagwa daga shahawa to nan ga kiyo na ya kuyo ga malata jiwar jihar nan ai matan ya duna bi hamdina lamma sabaru wa kanu bi na yukinun yana ne fi ayi mashi da addini musulunci ba kuri na ajinan wajen nan ma sabarin waje ilajiyar shahawatu wa kanu bi ayati na yi filin na ce jin ilajiyar kiyar shubuhatu ce ci gwayuta to yi to bi takawa ke takawa an tabu da Allah wajibu ta ce ci ala nurin min Allah ta ce a cikin daga ba ce ci tarjiu sawab Allah ibnu wala da ya ce ci nan wa an tajtani ba ma su yata Allahi wa mawalla doya da lembayar ceci a lanuri min la ta ci aska daga ba ceci ta kafa iqaba la ya bani wani sun da ya zaba ya ceci na ala da sun da ya ceci ne ga wani ya ne ga Allah wallo a zaba ya ceci ne biya biyu ga junu mm. ko mm. da sun ya ceci ne lazaro aljanna tilkal jannatu allati nuritu min ibadina man kana taqiya aljanna ya la wujiyai na ga ja fi da gare shi da fiya ceci na da fiya ceci ngai ya za kwa daga yan nabo wasa ko wasa janna buha al asqa ko da fiya ceci unga la ga je waliyo Allah inna auliya Allahi la haufun alaihim wa la hum amanu wa kanu yattaqun Allah inna auliya Allahi lalle wali ya so yace la haufun alaihim da su da goyawa wa la razana ma da goyawa allazina amanu zane ja imani dina wa kanu yattaqun amma sai a ce da su ya ce ci na da su ya ce ci wunde falila ji sarauni lọ́tọ́ ya yi ìpàdé yìí yẹ́ èmì látúbàwò ẹgbọ́nà èmì látúbàwò yẹ́ jìdá ẹ̀tù tàfíkà ẹgbà tó ètò gbọ́dọ̀ gáyì mẹ́ka láta àdí mọ́n àbábta walakin Allah ya ji man yasha da ni gaba wa ribi na wuba wa bulai mutu gaskiya ma so ci da ni gaba da wu ba. a shawa ne ga dole wa ba wuda ce ci kano ce zai tafi ya koyin goro da mawa biladin ka kano ce zai ta ya koyin goro da ma shigo da rube za kano ce zai ta ya koyin goro a ma shawa to da rube za kano ce zai bi tafi ya koyin goro da ma alhawa ya e tuye ba na cici karara na koyin e tuye ba da yi su soci na umar ga da zawo ngama la dole kan dondo e za fe dikiyo e za fe da ya ci muje faruwa fe ga ito ne ya alu sunna na ito ne kaza na ito ne kaza na no la tamullu alayya islamukum e ga di fari ge ya alu musulunci ani ma fe fe fe dikiyo yo so fe la ji la iburi ma fe la mulu alaikum ana da ku lil iman so ti ga yi tuna na fe ji ne we u ba da imani na no. a shawa ne ga yabo wajiya sai ce da sai ce wa ba da ya koyar gaskiya nan wanda fari wajiya annabi ga inna allaha ha ilayya an tawadu sai ki ji wajiya ne fi dariya yabo sai ya ji fari pe bi shimo ebogo sai baba o de sai ci sai ta lukwa so ba ni mo sai ci la gaskiya uza ya zai koyar milatu sai ci la zamanin uza mutu ga gama na ci na cecin ba za iya kwallo biya gangani biyu man ga amma ba da zumana nan ɗaya man shiga ga yake yanzu ita amma ba biyu na ko hannu mm. ci ga anabi dawo zanen ci ga yari zanen ci ga kafa zanen a magaga kaka ne daga fa'in na ka aslaha kalla a kika we ce cujo kwade ni ce cutawo zu ce cuta lamari juyawe sa'alta ni wani ne ga an wa bi halaka minas na ce amuran to sabir nafsa ka alata masu kilihi wani ne ga e ya ce na maganin ya zanga ci yan yawo ya sunna shi na waga a kuri ji wace ba suna wata drawu bihi an ka min an ka shuba hal aqawili na waga faya ke shuba ya gashi duk wani wa zai ga mu da sati dalil gani da ya ga mu da sati wani ya tsabe zai ya gine na وقد شرحت لك من هاجم وضحا ويا شري جياوي وقد بيه هي يكون تشبورونا لم آل نفسي وإياك في نصحا نكون كيابوا ميتوبوا يمن جنتيني بيوي فيها بدأت في بحمد الله في رشد الفليل وعشا بي بيه ويتوي تيتنا تأتنا بونا wale ba abun nan wace ba duwa zane ne to su ko ba abun nan bi in ce laga be ce sababu talifin kitabu sai bi na lokaci kai ta fi na ngoli e ga yo wuce ya shu ko bebe ngon ka ce wujin bayani ne lamarin sunan ga kwa sun wace ga akuli ji ti ubona hmm. a shawale be gwa nasu sunna da bukata hakuri. annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga bada al-islam gariban musulunci ta ta ga wa sayaudu gariba musulunci magaje ba shi ga fatuba lil ghuraba tuba ya bafa ko tuba aljanna ko ma tuba ci buwari da aljanna nan. nuna tabbatar wuya biyo. al-ghuraba uji ya gaji. kunje ga aga gauga algura ba'u wa da wannan matsala ne ce wannan musulmi ya tiwa ko je dalili ana wace ga tsaya ni ga wace gari mu guta ci zan yi wa ne ana waye ga wani je ga bi da zo ba zan go ci ya da kwa sun bidiya shi amma dai da dai gina ga kwa sun sunnana zannan na jagwa su sunnana ga ai bai ja ai ga fitaciya ali ta jono wo do ga yoba la sunnana zamani a yabe da gaba suna kyau a gaba agwa suna na cikara ne ifani ta ba kibo nvidia shiga sheba amma ga ga wajen nvidia kuje sofi kawai ko shiya kawai ya ba to kawariji nvidia yo to murji a nvidia yo to shi a nvidia yo to a sha'ira nvidia yo to qadariya nvidia yo to jahaniya nvidia yo to jabriya nvidia yo a yi shiraku ne bai zai yan bidi'a yau alu suna ji mai ga yan bidi'a bata yi kafira a'a lamar ya ila mahi wa ba su yi ci mu azaba wa ba su yi ci mu ji fayu gangani biyayi a ya zuga ga a shayar bai zai yi kafiri gaskiya fi sabirin lahi na na yi hatau bidi'a na da bidi'a na tu kafirci wani abu da tu na tu da wani amma ga wajen zaga ji kuskura ki da wuce kafirci ya e zaga ji kuskure matsala na ji haki da gwanin na ji kafirta na nan motar zai ta filosofi na nan galo muka sauran sawa ne mu kai mu karshe wa daga wuce ya e zaji ta kuskure wa haki da mu gaji kima mu gaji kafiri ma bai goyo ko Laila agwa suna ولي ولا سنة لبكاتا كل تروي والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا تشي كتبي العصر لله عني باتا جاسارا sai zai ja imani ji a tilatu kirki a ci wasu ya ci gaskiya mace ya ji wasu ya ci gani hakuri ya ci gani bai wasu zirka ma su mara ulul azumi min rusul a hakuri ji kem na ulul azumi min rusul ji ji hakuri nan ganna bai ɗaya sunna wucewa ga Allah shi buwa ke a gona a shawale ga ne lalashi buwa ke a gona wuce filosofiya ene lalashi wa ki abona wunji ilmul kalamiya ene lalashi wa ki abona wunji manama to ke manama to ina ene lalashi wa ki abona ilimi ba wuro ko ke shuwa mun kelo ke yin shakka shakka ene shuwa ne kiyo ene ji dalila amma ulahu wa kyau ga dalili wajen da sai kiyo na sai shubuha gani fi fayar ne ga yi sai da na adina na ko mun gaba bayani ji ya ganna kuma wusa nasiha ma'ana wani jiza za na sai an abin za a sallam gan addinin nasiha addini nasihu yo kunna Limani, yi gaya ziyo, biyo kala lillahi ya tuye ci da tuciwi da musulmi da lidafi da musulmi da general musulmi wa an lakum meje wasu meje nasiha ko wa ana lakum nasi'un amin meje nasiha mai za'ad mai abitacce yin zawangi yayi idan aminci yayi a shawa da ya ga yawa eh, ga wasu waje da shi nasiha wasu ta gaskiyoya wa gafe su gaskiya ma wa ma dailimi lọ́jí ya ko wa ma kuri wa ma jire ayatu ya almasalihu gangani da almafasili lọ́wọ́ ilé ọgá cin gandale wadda ogan na ji alimamun ga iri na ne alwafu matsalayin alkur'ani wannan ta ga hajji ga wuce ko waje abin ne man da ta haji to haji ne wuji to yana yaki zo na gaza ga ce potire ya a ce jiye ba wa nga malawa ga da yijo ko ga ne ga ji ga je je ba ye ba we ko ya bayani waje bo bi haji haji la sai juye ba wa wa ma no ga yi da yijo wa ma ga ga mai kuskure da dai waje na biya na wale kuskure dikiyo waje kuskurewo ibn adam kullu bani adam khata ba wani don mi ci wa khairul khata'ina at-tawwabuna zai maji alkhairi ga ne zai je ci na rai zai je ji tuba na a shawale kawa ga cimici wace kuskure ji etiye mas'ala a ma wasatu Ajara go ebe ne bai gugu gyara e ne nga ne kai da sai biyo bai e gyara ne nga shi ase sai kyau bai gyara ne nga ba wa filaye ba wani jin Ama wo do gaga ta nan ama wo ne wa gaga ba ajia da a bai ga awa agba ko da yi zuma ko ji kaza ko ji kaza wa le ga na ji wasu ya ce ga na gaje kai ya gbin nga ba an yi magani tusuku wa ne ga gaje zanan man da a ila dalalati ko mm. daga ila ile gina fa lai wuzruha lawon ti ne ta ta tubo ko ye gbiru iza zo na o wuzuru mana abila biha na mele ti ye ze jiga lo tube e gbin wuti na e bugo ale ka bi tori kil hakki agwa sun ko ye gaskiya ya fa an ya jis ne a ta mi e za die ja mi te gaskiya o tu jiga jo timo damuwa ma. kango ce ne shi zanu na jama kama da shi goro zanu ce wani wai la zanu ce garfa ga da na jide ya ne wafiya za ya e bugo da su ya ce ci gwe za sun wuce ya yi halitta shi gwe za ce ne ya fa ya ni gada bai fa na layin fa umarun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim if na dukiya a ji za amfaniya ya ji jima'a a ji za amfaniya sai da gadi ba su yi biye ba na ta su ne na yan ba na ibe tauhidi wani shirka na yan ba na ibe suna wani bidiya na yan ba na ibe yin kiya ga mutuwa na bi da su ci wani ya tuye ba dabwa na fa'in lam yastajibu laka kaga hagu ga waya fa lam a yattabi'una ahwa'ahum do ga ya tuye ba ga ya lamito ne kí yẹn lè ṣe lẹ́ẹ̀dà ṣe pàyà dẹ̀gẹ́ pọ́nà ẹni lẹ́ẹ̀dà ṣe pàyà pọ́nà ní ní ẹ̀kí ẹ̀gbọ̀n yàrá ìdìvelop dẹ́gbọ̀n ọdún yóò jẹ́ mẹ́ta àdẹ̀rí ìdáná àtúrà da ti zùmọ̀ ní ẹni lẹ́ẹ̀dẹ̀ láàgbì kó àmà nípe ẹyẹn kan náà kí dẹ̀lílì wọ ẹni kùrá olùgbé sínú ẹgbẹ́ láwùjọ ẹni tó fún mi láti tún ní ẹ̀lá àmà mẹ́ra ìdìvelop bẹ́ẹ̀ zò ní ọgbẹ́ mi láti ìdàkàzán ba. da ga bila zaka zai musun jo da ga dole zaka zai da lalaji da bidiya da ga dole da ga zaka zai ya gimina yo wallahi da jibla da to wa da dalili za ne yayin wannan gashi alhawa fa in lam yastajibu laka fa lam anna ma yatabi'una ahwa'ahum kaga ga wa doga ya tuye mai lamitu mine ne la ce ya daga ya tsobe na shubuha hmm. be emilatu muta shabi hatu shi fa’amma da zai fi kulu biyu zai wun fa ya taji wuna ma ta sha ba a biyu ta gali ta jauti ga ta wuri shi mini ya na yin la ya zace ke bi laji biya nan ya yi adeje shi yanzu fudu da bi nbda e. yanzu su dubba littafin zadege shi littafin a littafin khawarij littafin kada littafin bidiya shi wa mogadi enough basira yana defense yana serve as defense ya wannan wala shugaba da da ke wọ́n yóò yá kó gama láì máa máa mọ́ ìbínú àbẹ̀lẹ̀ òfin owó ní ìdára gba kùtùbù yá alharisul muhasibi wọn àkílà àti àgbà kùtùbù yá alharisul muhasibi àrán àgbàmọ́ ibra jẹjẹrẹ fi kàfilé dájú náà jọ rẹ̀ ìmá muhammad al ní gbà alukur'anu òṣìlọ́gbà súnna ọmọ àdé ibra jẹjẹrẹ fi hàn wọn àgbà lítàjú alharisul muhasibi dàdé dẹrẹ sí bàwọn ṣùgbọ́n mí ni ilẹ̀ ìlà ìzàṣe kéèbè láàgbígbé náà ezu jira rayu da environment na zaje da ya shi nan bai wuro ko rapa mm. ki sun yana da wuza dari nan no ile mini da fiya na abin na gulu zuwa shugo ko mm. mini ne ke bi la ila ce bi la jiki bi nan ila ce ke bi la jiki bi nan ittiba'ul aba'i wala jidadi ezu lanu tun da kun da kun amma da dalila aw babu kana abam la yakiluna sha ya la duna mine ne ke bila ida ce ke bila gibe no Allah ya tuman gegeshi e za mu e tuman man made dalili a mujin aya mujin hadisi wa ne ganda gadi ittaqazu ahbarahum wa a arbaban min dunillah A manya jila be ce je ji ba da fita chabun azawun ce la sai ki bambi Allahu ma'ana a mitu gama wuce a maganin su ci betu ciwoyi cici yadda ya fata jiki yau wọn lagaji a ma ke lagaji bawo da lagaji bawo nan ikhlasu islami zu. mini ne lagaji bawo nan wato ba duwa su ci wumi ba idina sirata al-mustaqim ce ci wumi bai kwai goro Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah tí ó ti lẹ́ẹ̀kọ́ ìgbòrówó mọ̀yà yìí kó èyí látú aláàmì ni alùkàrí húdà aláàrẹ bàbá ó wọ́n yí ẹni ládàdé bàwó mí ni ẹni tí ẹ bàwó bí ẹná sọ̀fà òyìn mọ̀dọ́rù tẹ́lẹ̀kí eye ti yẹn bà ní ní kí wọ́n là sunna bi asari sahaba kuma mai shafikin rasula min ba di mata bayyana na gulhuda wa yadda bi gara sabilin mu'minin duwalli yi mata walla wa duk sai ji annan musa'at masira wa mai shafikin rasula zan gaji yin mutuci min ba di mata bayyana na gulhuda ba wata layu na wa yadda bi gara sabilin mu'minin kuma na fito ya koyar mu'mini ji annan duwalli yi mata walla ya wuce yawon da ya zai mutu na duk sai ji annan musa'at masira shi gaza da lalda ya ne ji annan mutu ya ba da ke wuce nínú ẹni ẹ ẹ̀lẹ́ ìdàtí ó bàwọ́gbé náà ẹ̀zùn ẹ fi tọrọ ẹ̀zùn gádà kọ̀rọ̀ tí ẹ bẹ̀rẹ̀ bí ilì mẹ́ sáfà bí ilmù kàlá ní mọ́ ma ní mauludi adìgin dondo ne mana illa yuladu alifasi ẹ fi ko nasara ko mine ne ke la iza ce ta ce ba wobe nan ezu lanu tuza gaskiya shi wa kunu ma asaliqi ya pamba de veja mi tu gaskiya ne no le don ko ka ze ji so ba wana e na ga ji na to buji de dia jana siya la lugo ma la mi tu e de jo chi nan ma ka nga yi ma kiro ga le ne gaskiya ne jo a gaskiya go wo go gaskiya wo ki go e go ne lu la be ne gaskiya ne ɓarga wajen gane ku mm. wamma rijiyarci ya gamanin na rijiyarci ba zai tamba wani yabo da gamanin wani mine ne ke la ya e zace ke je ba wuje ne su gabe ni wuri ma dalla kaumun ba da hudan kanu alayyi illa utu jadal e ya da ya gaɗe ce ba wu a caji ya e ne bi kyane kiyo ya bi bo ẹbọ́ ní ẹ̀dàgá ṣìṣì mù ti gbọ́ gan tí ó ti jẹ́ àrí ìtàwọn jẹ́ ẹbọ́ ojú ojú bú ìtú ìyàwó mù ti mọ́ gbé ọgán bá dá wù jìjì ní tí ó ti gán mú jí náà mọ́ gbé okun nga tuntun ẹ̀wọ̀n àdàpá bọ́ áìbù yẹn títà àti mi níláàdé ìlì mi kan mi ìkíláàsì mi mi minanare ma ki a rubi cin gumi go minanare hakin a rita mashinare minanare ba kan wace magadan ne ga gwa wujin ya sada wujin ya eti yeliya wujin ya wujibwa wujin ya tsiburwa wujin ya kaza wujin ya kaza ngo wale ko wa ga bi zidana no wa feji mini o sabi wa da fayaza nwo ci jiha wa da fatu ayi kula nwo ci toya la tashghalan bi aibi gairika gafilan an aibi nafsika innahu aibani gadi bi aibu zanwa wuci wa aibu ci ta ce ba ta ba gole wa gadi bi aibu zanwa wuci wa ci aibu ci ta ce ba ta gole le ta ce kuba ni ni ga wa ga aibu ya ci ta ce wa ba ta wa ji ci wa jara wa ji ci wa jiya wa ji ci wa jara wa magadi bi aibu ya zan wuci wafe ji taskiyar ci ta ciwon da matsayi na wajen hankali a turai na zaun jano gula ai guyu na waje a bene fa ya bi da rabe to yau tun gina wani na akwai zaun su lafe gi mutunci yi wani allah kiyaye mu zai bukata da tabbata allah allah wuce ga gaya suna goya a tatu ya gana goya wuzu ji shagala ya tuya ci ke ya tuya a lita shi dukwa ebo na azukaru wala ta alijan nan wala za biya be ne wala goza tsa wala shaitan biya be zai wala la da za be be ne biya shi gane Allah wuce ga ya sunu waya je waya ne so ce uzkuruni e e ne a pami mi apaye ya e meje waya ne Wani ta fuwe ma ci mana bom la in shakartum la azidan nakum ya gaji ya goya sai ce ce abi annabi sa sallam ga yamma maki da na mu'mini wala to ala khairu wọ́n jẹ́ ìwé aṣọ kó òjèlá àti àṣẹ́rì o wọ́n ṣe rígájú kó wọ́n lù jẹ́ àkúríjì òjèlá àti àṣẹ́rì o àṣẹ́rì gájú wọ́n jẹ́ ìbọn àti àṣẹ́rì o tùdú wọ́n láàkúríjì òjèlá àti o wanda bukata lo ba lita lita de bukata be budan allazi laysa lahu sahibatun wala walad ya tunade yin ya mu da jana wala ne ga ku huwa allah ahad allah samad lam yalid wa lam yulad wala ya sura wi gadan da sura al ikhlas mata khada allah sahibatan wala walada ce ti de yin ya ce ti madaja ngama le ga na mishan jigan ga annabi isa yake church ne ga wuce daidai ayan ga male gare yahudi shi ga ga uzairu ya ji church ne ga wuce daidai ayan ga male gare na mushriki ga malaika shi ya ji zaki sai ne ga so waje daidai ayan jalla anil masiri fala shabiha lahu wala adil sai cha Allah tu ke lande dugo aje na gabe tu da bane saka misli shi huwa samiu albasir lai saka misli shi aje da bane gashi ya tsoye na aje na ga gabe tsoye cina huwa samiu ya tsoye cin Allah mai wa albasir mai ne a samiu albasir wale ba nuji ga samiu albasir al-alim al-khabir na wale ga samiu to albasir to al-alim to al-khabir sunan shi ya tsoye ci na sunan na shi ga ji zuku nin don da minu waje kina mu je sifana sifayen sam'u da sami'o sifayen basar da albasiro sifayen ilmu da al'alimu har felu ga malaka idu da suwar sifata ga kullu ismin ya tazammanu sifa sunan don da wunde kiyo wunde sifa ga malaka ka'idu ke da suwar sifata ga asma'ullahi ta'ala gairu maksura fi adadi mu'ayyan sunan tsoyaci wa ya jina wa ga adadi uji kira wunde adadi kashi wunde adadi a wunde a ebo hadith na nifsa sallam ga Allah mai ya salka bi kulli ismin huwa laka samaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw allamta wahada min khalqika wa alim ala arshihi Allah wa jidda tafiya ala arshihi wa huwa dalim bi Allahumma tabali alituji bi ilimi min khalqihi wa tabali alituji bi ilimi wa ne ga babu wannan wajijemu sakane ulu bi maiye Allah wala tu ulu zati Allah wala tu ulu alqadar Allah wala tu ulu alqahar الله جيتك على العرش الرحمن على العرش استوى السورة الرحمن جيتك العرش ثم استوى على العرش الرحمن الرحمن الله السورة الرحمن جيتك العرش هو القاهر فوق عباده الله تعالى هل توجد سبح اسم ربك الأعلى جيتك بيأتيك يونا kwala tunan annabi sa sallan yi wuce zai ga ga ainihin Allah ba Allah wudan wuce zai daga huwa fi sama Allah wudan sama annabi sallallahu alaihi wasallam la la ta'manuni ya yi ni aminca wa ana aminu man fi sama ce ci na madan sama wani wani ya aminci annabi sallallahu alaihi wasallam ka kuna wuce hutu ba ni feta ta kwallo fiki etiye kibo etiye irtiwa etiye Allah wadda ta tiye al'arshin ya bugu Allah ta tiye al'arshin ma maliki gan istiwa al'irtiwa umarumu irtiwa wani ce nuri ta tiye al'arshin ne na gwagbe nuriyo wani kaifu majuhuru ya mina muta wata ne ikiya wani imanu biyi wajibun imani na mawajibin ne na shi dole wasu alu anu bidi'a ya ganin wa ya cuta wata na sai bidi'a jami'a shi to mutazila to shi'a shi to a sha'ira ajiye daga tsoye citaciyar shi ba a mai na akirai alusunan na sukun a yi majigan allawa geta ciyar al'arashin istiwa ya ne ku bi da dalibi. a mai gaga istawa ngayi istaula yabo na kama ya luga shi disprove ya wuce matsalan istiwa wa gagba littafiyan ijtima'ul jiyushin islamiyya ibn al-qayyim yace matsalan Allah wa ne da cin al'ara shiga bukawo wace ba al'ulu ya yi imam zahabi yace Allah wa ne da cin al'ara shiga bukiyo abu kawo هو دان بعلمه من خلقه الله ما طبع للتوجه كو بإلمي Allah nan man khalaqa wa latiful khabir ko huwa ma'akum aina ma kuntum Allah fanga bai da nan doro na riga da na ma'akum babu ne ki bi ilmihi wa sam'ihi wa basarihi Allah ma bai da ilimi ya wuri ne ne da bayani ga mas'ala ta ce a hata ilmuhu bil umuri ilimi ya ce ya mai doro kishi Allah kada hata bi kulli shay'in ilma Allah ilimi wa mai doro kishi وأنفذ في خلقه سابق المقدور يعلم خائنة العيون وما تخفي الصدور من غفل خلق عاملون بسابق علمه علي تيباتي لتلدين علم تجاشد لأن ونافذون لما خلقهم له عما يجدين الله جعلي تعبوبنا من خير وشر على خير وشر لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا أجمل لك واتتعشاوه ne mi lafiyar sai ci yin amfani duwa, wala ya juna ila sarfi ma su yace an ha daf'an amma ke fakile su wuce lugawa khalaqa Allahu amma da kuna ga fate wulu gele tun duka na ko halakal khalqa bi mashi'atihi Allah jali ta halitta ji ba shi ne ga da hajatin kana bi majgun da bukata da wale ga anil za a ga wani ma khalaqa Allah al qalam eh mafarina Allah ka halitta ji na al qalam kuma kala wukun Allah ya ka kala ma tubu ga kima ka ga tubu ma huwa ka'imin illa yawmil qiyamati kai na ji faruwa na da foya ko hadisi na nabi sallallahu alaihi wasallam ga wane ga mas'ala qadar na bu ga go ko am a ɗaya eh, mafari na Allah ka halitta yin jina alkalan cocin ga alkalan ga ka alkalan ya kima kocin kai na ji faruwa na haɗe fa'a Allah maga jali ta yin dunda wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah ga jali ta yo to tuna yayi luna Allah subhanahu wa ta'ala ma wayan doro kaba lawul mahfuz inna zalika fi kitabin qabla an nabra zalika ala Allah yasir Allah subhanahu wa ta'ala bi mu unde mashi'a wa ma tasha'una illa an yasha Allah rabbul alamin amma ya za ga ya ɗi kadara daga metro daga na soya ce aka ni nan mu da jini ne fiya ya da ga ɓe ne wasu soya ce kana ya bugo ɗaya eh, la kadara ji hujje kiyan lembe ya soya ci buwa ba ne la kadara ji hujja ne kullum bana illa ma kataba Allahu lana adena dena sai na soya ci ga ka na kaga wa dena wuro ko mm. zalibanin nan ẹzà nìkí ẹzà tẹ́bàtán wọ́n ilé dọ́nà kó ẹzà jẹ́ àtìrẹ̀ ní ipá tẹ́ ìkádàr gámàlá níwọ̀n ilé bá abúrú kádàrà yóò yiri na ne bisa a sallan zan ba a saba kalan ya kun liyu ta haka yana e je wa na ne ba wa ma aka lan e ya kun liyu sai baka yana ma ne ba da ma ji jiya kwa je wa ya wani inda ba ni kiyo babu ila kadara ji wujo amma misali ba ni ida shishi sun da ya yi a ti garu kogwa a gayi yi hulugwa kadara ya ce ki nuki yi e kadara da boga ma wuji babu na. kadara da wuji a zanen ya ce ki le ba wuci da yi in wana ji a yayin gunga yi na ma na ta kulu abuwa na kun bai na kun bilbatiri in wani alif za a sanin ga inna kuma wa kuma wa aradakum haramun alaikun kawar mace wa mikun hazana yau ko mm, mm. ko misali bayanin nan eh za ci shi a ga gadawa umu gadawa umu wuce ana ki wuce damuwa a tara wuce ya kashi ko a cin wakan don ko a cin yi ba yau ne wuji babu yana kaddara da wuja e eh, ga ya ga yawan aluwa a shakka kaddara ga da wato zawon ji da iko yana waje na wama da iko na wura aluwa waje iko na waji sallah wa fiyazu wa wazaka wa lwaji waji tilfaru ko waji tuba waji jilbabu waji waje iko na waji na jina wa make je iko na waga ya shida lugwa na waga ya jefi lugwa waga zina lugwa waga laifa lugwa waga siri lugwa ko waga sun guje lugwa na waje iko hunjiya waje iko hunjiyi ẹgbẹ́ ọgá bí dàṣíṣì ẹgbẹ́ a àṣíṣì àfẹ́gun ga àdìlbá àgùjí gbàfẹ́ ẹgbẹ́ gbọ́ọ̀jì bẹ̀gbà àjíǹgbẹ̀ tí ègún kátọ́ ọmọ gẹ́gbẹ̀ nílẹ̀ gẹ́gbẹ̀ fíìmù wúrúwú chile gẹ́gbẹ̀ blú fíìmù chile gẹ́gbẹ̀ pornography chile kó pátá nẹ́yí àfẹ́gun nẹ́yí rẹ̀ ẹgbẹ́ gbọ́a ẹgbẹ́ bí ajẹ́ ọgẹ́

illa billah da gogo sai zaka da aljanna falalu ya ce ci nujiya zanen sai za magada na adalci ya ce ci da wadda ce ce ji zai min doro zalunca wallahi yazlimu rabbuka ahada sai ci wa wani ji zai min doro zalunca wato shi da ne zaga ban gbala wace la zaga jira la wace la kare yi gini. wati bungalu wa masa kwa kada nguni ngo ngunu hmm kwa ila ne ki nga ne ki ngo ngo zu ngo ngo zu ta bon la ule ko guya be chu hmm kwa ila ne ki ngo ba zu ngo wa ba ngo lo lu kwa kada so kwa ko mo go su be kada so kwa ya wọ́n gẹ́ a shaka wọ́n á jẹ́ hàn àṣákàrà ìwọ̀ ìdàgbẹ́ ẹ̀gọ́ngọ́wọ̀ tí mi nẹ́kúnkú kókóngó ojúzọ alóòjì òjìká kẹ́dẹ̀rà tún wọ́n á jẹ́ ẹ̀dà kí láwọ̀ tó ẹ̀là kẹ́dẹ̀rà tún wọ́n ṣe ẹ̀dà lè tó èkì bọ́ wọ́n ti káṣì bọ́ sọ̀kọ́ akálọ́rin àdá àjẹ́nà àdá àjẹ́nà tẹ̀wọ́ ó dí kí ara tẹ̀wọ́ olókun gúrà yóò ní nan ìsọ́fọ́ òdò wáwá wé da rashin fahimta yẹn ne ga alkadar ne nga ya ce ga shi ya sakwa nga wala funi kadara ya sakwa ga sakwa ka wa funi wa funi to go gija ka gije go jole wa ga mun je da go sa nga je gi wa ga an e, ga sakwa ya zagi kadara ya sakwa yo eh ga mo je ko ga awon ga so bai mo ko ga yi ko mo ga wu ka sai ti e ka wa al bil asbab ya nga malakuli malu fasara Allah amalakum wa rasulul mu'minun illo tun sai ta ne to yayin mu mu'min zai mu tuci nan be mu'min shi ani ga al mu'min al qawiy khairu wa habu ila Allah min al mu'min al da'if mu'min na bukana wanda da sai ga mu ba sai e ci ga mu'min na Me bugu to ci na wa fi kulli khair ihris ala ma yanfa'uka ji kokari lotun yana ga ajiwa amfani na wala ta ajizo ma wuyi kuma magata ne ka guma ولا تقول لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا لكن قل قدر الله ما شاء فعل بيقولوكو وما تشاؤون إلا أن شاء الله رب العالمين وقالوا مو بياني يتي مسألة القدر يذو برداتي شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والإجمة والتعليل ليش مجد مسألة قدرنا أغاية جبريا قلنا لي kadariya shi ne wale bayani idan bayani ya ne katun da shi wale ko hmm. matsala ya goro wa khalaqal ta jami'an li ta'atihi sai jari ta mala'ika ji bai ne ba ba lami ta ce ba da lahum ala ibadati sai ci majaje ba ba ji buta sai ci fa minhum mala'ikatun bi kudratihi lil arshi hamiluna aje malaika idan bai ba kudratin to yace la la arshi to yace da wa ta'ifatu minhum hawla arshi yusabbihuna amma da zamu ci da mine malaika je yaji tasbihu ko mm. ji shi ta la arshi to yace wa bi hamdihi yuqaddisuna amma da malaika da waje je gujan sai kan na wa tafa minhum rusulan ila rusulihi amma da zai matace shi sami ne malaika da cin ta tuci da wake tuci bayan tuci na shi gina wa ba'd wa ba'd mudabbirun li amrihi amma da malaika da waje je tabbir ya ali tayar sai cin imani da malaika rukuni wa min arkanin imanin man kana duwa lillahi malaikati wa jibril wa mikael fa inna ladulil kafirin imani da mala'ika yi dole annabi sa sallam ga aji annabi ga yace imani annabi ga imani ga an tumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi ko rusulihi wa yawmil akhir ba yi ko ta malaika shi eh ce ci ba la suna Allah ma amarahu wa yaf'aluna ma e eh ce ci ba in da sai ci maga ga ga ga ji ga ga ji malaika shi ajin Allah jani ta yi daga haske na anabi sa asali zama kuli katil mala'ikatu min nuri ajani ta yi mala'ika ji daga haske wa kuli kal insan wa lika wa kuli kal jani min marijin min nar amma jan ji tun daga eno wa kuli kal insan ma wa sifa lakum amma ji tun daga eno ya yana in bugu da zai imani ji daga ne ji bayanan mala'ika shi wa kiya imani da turi na ne mala'ika ji zuka kai ne adin malaika ne a bai la'ala harshen su ce wani kin da suke ruya milu arsha rabbika farkon yau mulkin samaniya ya fo wuce malaika kuka ta ga la'ala harshen su ce adin malaika ne ji tafiya ya ce nan malaika ne ji ce ci ta ta mutum tuno ba annaba shi nan ya tafi min almalaikati rusulan wa min annasi ce ce la malaika yi ta nan wani tuttunan mace da ta ce wasu tafi min a wani yobe amma da malaka ya yi tabiru nan ya umurniyar su ya lamarin su ci nan a da malaka ya layi da fati nan a da malaka ya layi da lamarin ya nan a da malaka na duka funan a da malaka ne ko a da malaka ya kai tuwuyi da fi da dai shi nan na da min kawulin ila da dai raƙibun atid a da malaka ne shi a za a yi da kabarin mun rabu kamar na biyu ji duka wani mun karbi na kiri a da malaka ya dabana a zai fa aljanna wani a da malaka ya dabana a zai fa na wani قالوا يا مالك يبدأ لنا ربك قال إنكم ماكتون أنا ملائكة a قدبا تجينا عجلنا يوشاتي جاسا لمنا والملائكة يدخلون عليه من كل باب سلام عليكم كو biyu salamun alaikum hada karshen aya wuce wale ganin bata yanzu da imanu ji ganzani biyu ne a mai jibuta mala'ika sha mala'ika yau sai jibuta gama na fali ya yi sai ta ga malaika shi a haula kuma kanu ya gudu zanne shi a gaya ga a sai ji buta kalu malaika ya ga subhanaka anta waliyuna min dunihi isa su tabbata ya ce ban shi bal kanu ya na jina bi a sai ji buta duk mun ayi ma jiga mini bi ma shi bayanin falasifa yake da malaika shi amma jimhurin yalu sun na je aloga a nabi shi da fallagan mala'ika yabo ayawa allama adam al'asma ko? sun ma'ara zan alal mala'ika an bi'uni an biya yanzu lafiya gan wani kunalin mala'ikacin jidoli adam fasar da dole lafi sabar tafirar kamilin kafirin mala'ika da zai da nabi adam na amma mayan suna ke daga da ya tiyan sayi hilbashar za guru shi mini ya za yi ne yi jin annabawa ne nga da za an yi an ga da malaika yi da fa la ga dojo na ji aji mai na ji lokpa sarauni na ga mai littafin aqida ji wa le bayani we insha Allah ya ji da wuce ce bani na na summa khalaqa adama bi yadihi kagan ce shi jalita ali bi adam da ya goyi irin na sai ci gaga ma mana aka an tafi da ni ma halaktu bi yadayya kila wata jus gada ya na mi jari tubi ẹgbà eh, mi na yau annabi sallallahu alaihi wasallam ga ya fi alkiyami ya zashi alaba nabi adamu a caguna nabi adamu bai tangwayi ya gwana sai ci jari ta wajen da guyi ce jani ta ce jani da adamu ji mai gu wa askana hu jannata wa ce jani da alamu adamu la da ka da jinu ga ce uskun anta wa zawjuka aljanna to wato yi ni yawe e ji rayuwa fi babu aljanna wa qabla dhalika lil ardi khalaqa wa ma kamin na na ce jani ta ni da adamu ji e bona wa be ji rayuwa da kin bona ngala ce ta ga inni jailun fil ardi khalifa dinga alifa ji ta cikin mu ga malla waga da hajil arwa ila biladil afrahi ya ibn qayyim ala ga daga aljanna na ne da adam dana aljanna uki sama buda ka cikin mu no da don ko zai ga ga kimbo na? a mai bane sai jani na halitta a adamu da muje bane kin gabin waje rayuwa don zai yi magan sama wani a garin ganin mun kiga a jannan sai yi ne wanga bala sai diyo suna da wazo jika jannan aji mai tuki fi Allah ruwa he bu kayyim amma ya ganin buka ganin a jannan na halitta ja do fari na mu'mini ja do fari yi na a jannan mun kiga ba nan bi adamu ga gadaliyo ga ba ni ga adamu da ne wuce be shi kinyo wannan hawo an shagaratin kad لقد نفذ قضاؤه عليه بأقلها ce ci gani da adam gon ga gici mamme ci mu na makaddar yan ce ta da zani da zamani ga bilu ani da adam da gici mu na hadisi ne a ani da adam gani da adam mu sai ke kaddara Na ce ta ga ani da adam ga wala taqraba hadhihi shajara fatakuna min az-zalimin daga lan daga su mabtala bi ma na hawa anu sai ci moci ne sai ci ga na bi adamu ga ji ci bawanci ma na bi adamu ga ci bawanci ji ko? jato su mabtala bi ma na hawa anu min ha a ta na bi adamu mace na bi na kan gunga ji nema su matsallata alai aduwahu fa'aguwa wa alihi makiri ga ji mujazun be wajen ala agole ko hannu da adam ta ci ba wancan ge wajen ala akilahu laha ilal ardi sababa na ya ta fi sababi na la'ani da adam ga ci ya ji don cada shi shi nan yau ne suna kwashe lura da kiyo wanda sababi ta jani da adam ji ebu ji rayuwa da kimbo amma wula ga dalijan wula da ajin na bezo mutum ya ji da ajin na sababin ga alutiya daga ajin don cada shi hmm. shi na? yau ne a daga adam ma bai shi shi na su kuma mini yi wujo a da anaba shi dabo mini yi wujo a da rusulu dabo mini yi wujo a da asibiku ne dabo mini ya yi wujo a da ade salihu ne dabo mini ya jujo ade kaza kaza ba kwata wa ga alkhairi ne kwata ga ji kiyo ga manno to ndi a ce bi zai fi da ga fita fi ta shawo bi no fama waje da ila tarki akli ha sabila anabi adam mun je ko na wala mun ta juwa na ya wala anu laha mazhaban to ne da ko a shawale gan ya zo la imanu jigan gani ba kaddara ya ce ci lamari shi mawajibi kiyo wajibi sababi zanuwa ci ce ce la aka ga wasu baniya wa da to gareji ga ake zai na wajiji nan na wa gadanan àṣà wọn nà bá lóòtí bá tẹ̀tí mọ́ nà bá tẹ̀tí mọ́sí wọ́n lá lóòtí wà yíbó yíbó ya yíbó alámẹ́ta àgbàkànlá àwọn náà ní àkàlẹ̀ àmọ́ta ilé yíò àfẹ́ ìdàjá sílẹ̀ ta ó ṣe ẹgbẹ́gbẹ́ náà látúgbà rẹ̀ ń gábọ̀ lá nàbà tẹ́ kí o nàbà tẹ́ sọ́bọ̀rí o ẹni ẹni nàmọ́dé misali dókúkó sọ tó ẹ̀ tí ó fàájì yẹn bọ́ na matsala ya kada rẹ̀ náà wọ́n complicate da ọdá masayi bishi sai ci wí ba na adiyar kanyar nan sai wule ya koyan goru ya yi koyan milatu sai ca ya koyan dide sai ci luwi logan ya dide yi nan mu ya yi koyan giya ngani yi da ko gadi ya gabin da ca ta subhanaka allahumma bi amrika shaɗu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh